su Aisha. Aisha. Kinga abin da ya faru ya riga ya faru. Ta yaya hankali na zai kwanta bayan ban san makomai yata ba. I'm sorry Hajiya ki haƙuri da abin da zan gaya miki yanzu. Ɗauki Amir an tsinci gawarsa a cikin kangunan da ke bayan gidan. Amir? Amir. yanzu sai da aka kashe yaran nan. La illa illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. why Kashaumi? You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Zainada Hofin Productions keeps the clock tickling with Matar Makachi. wa'annan wahalhalu da muke Miki ta bincike muke wahalar da kanmu kai kadai ne zaka iya fitar mana da wannan matsalar gaskiya na The yaran are tsanar ta sa na tsani uwarsa My duk sanda da na dukanta dukan da zan mace na gobe ya fi haka wannan cikin da nake dauke da shi aka yi kiki yayi maimaita wannan alaka da kike da wannan cikin naki. duk abin da zaka faɗa sai dai ka faɗa Habibu tunda ni ba inji bane lafiya ki kuwa biki san hali na bane to abi yadda kai dai child found dead investigation shows that wasn't a natural death the topic is who killed the child why who is the father who is the mother murder na yi maka tambaya har yanzu baka ni amsa ba ba na bukatar wani sanar da ni cewa ya mutu ya kai ka y'a mutu ɗauke wannan fashin shi ka da kanka habib kuma ka yi kuskure wace irin musiba na jefa na haka har ta yau take zargina da kisa ina da damar abin da na aikata da kaina ke ce ki kashe amir kenan saboda asirin ku ya rufe ko ni ban ce ba his father is a suspect his father's neighbor is a suspect his mother is a suspect matar makwabci Kema, ma kina da naki Ban da laifi a wannan magana labarin zan ma da ya da shi ni fa ban yarda da shi ba ma can ina zargin sabiyan nan karuwa su da Allah shi zaki canja sai nan da ka canja kai ma ni ban shirya zama uba ba da hanzari zan zama uba duk da kai ne fa mahaifin yaron nan what's the story what leads to the murder who did it to find out find it buy it watch it and feel it matar Habib wai me kake boye mu me kake so ka boye mu wa ya gaya miki cewa na gaya jami'an tsaro cewa akwai alaka tsakanin da ita wa ya gaya miki mu ne nan muka sanar da ita kamar yadda ka sanar da mu malami ka zo a gidana ba tare da izini matar makwabci story kamal s alkali executive producer manal senadao co-producer mansur mekong screenplay kamal s alkali and bashir wider assistant director ibrahim bala from the youngest and freshest producer, Yahuza Sainadao, Mater Makwabchi, directed by the perfectionist Kamal S. Alkali.